Sunayen da aka yayata da ba sunan wanda ya fitar da sanarwar kamar yadda ake gani a bayanai masu tushe daga daraktan labaru na ofishin sakataren gwamnati Willy Basi ko ma kakakin shugaba Tinubu wato Dele Alake ba sunayen tsoffin ministocin gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba Buhari. Hakan shi ya ƙara ƙarfafa tunanin masu ganin sabon zubi za a yi, kamar yadda mukarrabin shugaba Tinubu wato Ibrahim Kabir Masari ya haskawa muryar Amurka a rahotonmu na baya. Ina ba su shawara su daina yaudara kansu su daina ɓata ma kansu lokaci. In ma abin kirki suka yi to su bari waɗansu su ma su zo su yi nasu irin nasu abin kirki ɗin. idan kuma saɓanin haka ne wanda muke ganin kusan hakan ɗin ne to a bari waɗanda za su zo su taka rawa muna ganin inda rabo za su yi ma 'yan najeriya abin da ya kamace su na alkhairi amma dai ba ni ba da shawara kuma ba ni goyon baya ko ba ni tunanin hakan ma za ta faru ɗin waɗanda suka yi wancan yau kuma su sake dawowa su yi wannan dan ban san abin da za su gaya ma 'yan najeriya ba ban san kuma abin da za su gaya ma shi kankin kan shugaban ƙasa ɗin na yanzu ba Kazalika an ga wasu jihohin irin zamfara na da sunayen ministoci biyu, tsohon gwamna Bello Matawalle da sanata Kabir Marafa. Haka ma mai rubutun ɓoyen ko masu rubutun ɓoyen sun ware wa jihar Ido ministoci biyu, wato Adams Oshimole da Farfesa Osumbo. Inda a ɗaya ɓangaren kuma suka cika tsohon ƙaramin ministan kwadago Festus Kiyamo burin zama babban ministan kwadago. Akalla an ga sunan madugun gwamnoni biyar da suka yi wa PDP bara'a ko ɗan takarar jam'iyyar Atiku Abubakar wato tsohon gwamnan Rivers Nelson Wike a matsayin ministan 'yan sanda. wasu tsoffin gwamnonin APC ma waɗanda ba za a yi mamaki ba in sun shiga jerin irin Nasiru ‘yan rufa'i, Abdullahi Umar Ganduje da Abubakar Badaru sun fito a fatar. inda ba mamaki aka saka matar tsohon gwamnan Kebbi Zainab Bagudu a matsayin ministar kiwon lafiya don likita ce mai yaƙi da cutar kansa. Haka na Aishatu Dairu Binani da ke kalubalantar ayyana gwamna Umar Fintiri a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan Adamawa ta fito a jerin. Yayin da shi ma Jamilu isa haka gwamna na kamfanin wuta na Ketco ya shiga a matsayin ƙaramin ministan ma'adinai. a dandalin manhajar WhatsApp ta kasuwar sayar da shanu ta Maliya a jihar Nasarawa, an taya shugaban kungiyar miyetti Allah Kautal Hore Bello Bodejo murna zama karamin ministan ayyuka na musamman. Ana cewa sai Lamido Fulbe. Dan kwamitin gudanarwa na APC Tuwa Ali Kumo ya ce ba buƙatar gaggawa daga waɗanda suka yada bayanan marasa tushe amma jerin na hakika ma na tafe. amma Nasiru mutane su daina hanzari in aka ɗan yi haƙuri nan da kwana kaɗan insha Allahu akwai wa'adi da aka sa wata biyu a yi mukamai na ministoci mutane kasu yi sauri zai fito na gaskiyan officially wanda zai fito daga hannun shi shugaban ƙasa za a ji a daina gaggawa. Za a jira a ga waɗanda za su zama ministocin gwamnatin Tinubu da aka ce 'yan siyasa za su ci gajiya kuma za a yi la'akari da gudummawa daga jiha ko shawarar gwamnoni maimakon yadda tsohon shugaba Buhari ya naɗa ministocinsa bisa ga waɗanda ya sani ko ya gamsu ya yi aiki da su. Nasura da mailika ya Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.